idan juma'a ta zagayo nawa ga wata takwas kenan rana ita yau dan juma'a yau sha biyu kenan to sha biyu na saki yanzu sha biyu ga wata yau sha biyu ga watan shawwal ko hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu da ɗari hudu da arba'in da da hudu wanda ya daidai da kuma shi wannan ɗayan biyu ko biyu ga watan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 kana ƙara duba shi zaka ƙara jin tsoro musamman idan ka kalli babi babin da yake magana wato za mu gani nan gaba wato kamar yadda na ƙara maimaitawa jiya nike cewa kawai mutum ya sallama kawai allah da ya rufe mu da rahamarsa kawai ita ne kaɗai hanyar tsira za ku gani a nan gaba annabi dawuda alaihi salatu wassalam allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa ka yi ma masu wato zunubi gargadi game da ni sannan kuma ka yi ma masu gaskiya su ma gargadi game da ni sai mamaki ya za a haɗa duka da masu zunubi da masu gaskiya duk ai masu gargadi ya ce eh su masu zunubi kai masu gargadi ka sanar da su cewa kasu ɗebe tsammani duk girman zunubinsu idan na ga ma zan masu afuwa su kuma masu gazgantawa ka gaya masu cewa kar mutum ya yarda da a ce in mai hisabi in mai adalci ba zai tsira ba to kaga wannan abin yana sa mana mu ƙara jin tsoro wato sallah idan muka yi bari in mana wani abu ku ji agalabiya yanzu idan muka yi sallah kana sallamewa daga sallah musamman ka samu ka yi ta a cikin jam'i abin da zai fara zoma ka samu lada 27 haka ne monita ba shi ne abinda mutum wani ma lokacin kan kanshi ma zai ce a ah, ai mu ta mu ta riga ta je ko ko ta mu ta riga ta isa tunanin mutum a yanzu a jikinsa da yake ji nan magariban nan da muka yi ba abin da muke jira sai lada haka ne ko agalabiyan haka muke wallahi ba haka wani abin da ya kamata mutum ya fara tunani shi yasa daga farkon da aka sallame in an yi ta aka ce assalamu alaikum sai ka ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah yanzu ba maganan ya ka sallar kake ba maganan ka a kama ka akan na ƙasar da kai a ciki kake neman kada a kama ka ban sani ba ko ba gane ba yanzu za ka fara sallan tun daga farko a ce tun da ka ce Allahu akbar kai ka bara harama haka sallame ba kai tunanin wani abu ba sai Allah to kana gaban Allah kai tunanin wani abu ba laifi ba ne babba wanda ya cancanci a kore ka nisan da baka san iya inda nisan zai kai ba sai in an rufe ka da rahama malam sani ko muna iya sai wanda Allah ya zaba nadir jiddan shi ne suka ce don haka idan ka sallame daga sallah ba tunanin yanzu a biya ka kake ba a'a tunanin laifuffukan da ka yi ciki da na ƙasan da ka yi a ciki kada a tsaya a yi bincike a kama ka a ladabtar da kai yaya aka yi ka zo gaban allah ka tsaya kai tunanin wani abu yaya aka yi ka zo gaban allah kai tunanin zuciyarka ta fita daga masallacin ta je wani wuri to ka a kai ni kurkuku yanzu da na yi sallan cike da wannan laifin shi ya kamata ya zo man harko ba tunanin yanzu a biya ni ha'in an shi sakamako nike ba ku daure ku gane injiniya mun gane abin ko wato yanzu da muka yi sallan nan ai mun yi wasu aikace-aikace a ciki akwai da yawa waɗanda ba haka aka ce mu yi ba mu yi su cikakku ba ba mu natsuwar da ya kamata ba watakila wani wuri ya mana kaikai mun sosa watakila zuciyan ta yi waiwaye imma hissan wa imma ma'anan abinda nake nufi hissan watakila zuciya kawai ta fita daga cikin masallacin nan ta tafi tayo yawon ta je ta gano abubuwa da yawa watakila zuciyan a nan ciki ka gane na kusa da kai na dama da kai ko na hagu da kai ka ɗan waigo ka gani ko ka waigo da zuce ko ka waigo da ido ko ka kalli gaba da ka wuce wurin da za ka sa goshi ka tsallake wannan sahun ka yi waiwaye sunanka ka yi waiwaye a sallah ba shine sai ka waiwaya baya ba in ka wuce inda goshin ka zai tsaya sai ka kalli na gabanka ka gano ko ta hanyar hulashi ko ta hanyar ka gano kayan da ya sa ko ta hanyar ka gane dai wane ne a gabanka ka yi waiwaye hissan kenan to ko kuma ita zuciyan ta fita daga gidan yanzu wani lokaci idan mutum ya kabbarta sallan nan har sai ya koma gida ya bi titin unguwarsu ya hawo titi ya ƙara dawowa masallaci duk a cikin sallai muna ko ba mu yi domin kana cikin sallan watakila sai ka tuno da wani abu da ka manta a gida da ka so da ka tuna da ka taho da shi yanzu ina jiki yake yana masallaci amma zuciya tana yana ta tafi gida yawo to wani rana ma sallan har sai ka tafi garin da ka taba zuwa kana cikin sallan za ka na? shi ne ai to shi ne to shi abinda aka manta man ta gadon borno ya ce kama manta na shekaru to yanzu ba mun gane ba to ashe idan muka sallame daga sallan tashin farko da muka ce astagfirullah ka yafe mana sakakin da muka yi a cikin sallai ka yafe mana tawayar da muka yi a cikin sallai yanzu ka rufe asiri mun yi tunanin abin da kai ka san munyo wanda muke sahu ɗaya da shi bai san munyo ba amma kai ka sani to rufe asiri tukun na farko yanzu in ka rufe asiri ka rufe asiri ka rufe asiri ka yafe mana to in kuma ka ga dama to ka ba mu wani abu daga sallah to za a tsaya na to duk aikin nan haka suke kowane aikin nan azumin nan da muka gama haka yake haka yake haka za ka kallai ka dai yi azumin nan an ce ka yi daga ɗaya ga wata zuwa ƙarshen wata ka yi ka bar cin nan ka bar shan nan ka bar shi ka haje amma sakakin da aka yi ciki da jagwalgwalon da aka yi ciki shi kake fara faman kada a kai ni kurkuku kada a kai ka kurkuku ta dalilin shi ballantana ma kai maganan abu ya ka tukun Allah jama'a ku daure ku gane karatun nan wato kenan farkon in kai ibada abin da kake fara faman neman fama yi ma afuwan sakakin da kai cikin ibada tukun yadda baka yi ta yadda ya cancanta ba ta kasir da kai ciki da tafrid da sakakin da kai ciki shi kake fara faman a mana afuwa tukun to sannan inda wani abu bayan nan kuma to a san mana wani abu ba kawai tashin farko mu fara tunanin a biya mu ba to ai baka sani ba ko mun riga mun yi laifin da ba maganan biyar sai maganan yanzu mutum ya kwato kanshi ya fito to shine abin da za mu kalla yanzu nan sai suka ce ba a maganan aikin kaɗai har sai an haɗa shi da musahara shi sa dole eh, na yi eh, eh, wallahi haka ne haka ne haka yake cewa ya wannan yana ƙara wani sirri na magana annabi da ya ce lau ta'alamu na ma'a'alam da kun san abin da na sani ai haka ne ai cewa ya da za a da ba ma da la dhahiktum wala bakaitum kathiran da za ku da kun san abin da na sani to da za ku yi kuka mai yawa ne ku yi yan dariya kaɗan ya ce kai da ba za ku zauna ma kan shimfiɗu ku ci abinci ku sha ko da matan ku ku zauna wa mata lazzastun bin nisa da ba za ku kai ƙarshe ya ce kai da tashi ma za ku fa ku ɗora hannuwan ku bisa kai ku bi kwararo kawai cikin lungu na madina kuna ihu kawai wallahi da haka za a yi sau da lahiran nan ba wasa ba ne shi yasa ya ce la bi ta'a idan lam yashabha qabulun ba a la'akari da duk wata bauta da kai ko nayi ko kika yi in dai ibadan nan ba a yi sa'a ta haɗe ta dace da karbuwa ba don in an yi duk wani abu da'ar da aka yi duk bautar da aka yi in dai Allah bai sa wannan da'an nan ta dace da an karɓa ba bata da amfani to kuma menene magana ana buɗe maka ƙofan kai aikin ba dole a buɗe ma ƙofan a karɓa ba kuma don haka zaman kayi ina bada misali da sallah ne domin ita ce kuma aka ce in an karɓa to sai a karɓa da sauran ayyukan nan to sallan nan da muke yi ana iya buɗe ma mutum ƙofar ya yi ta kuma ba a buɗe mai ƙofar ya yi ɗin a karɓa ba ya ce wa hada ma abbara anhu ibnu ata'illah fi hikimatihi inda ma shi shine abinda wannan malami ibnu ata'illah ya yi magana a wajen wata hikiman maganan da ya yi ya ce ma fiti halaka ai babu ta'a wa ma futiha laka babul qabul ko rubbama baba ta'a wa ma fata laka babal qabul zai iya yiwa Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe maka fata laka baba ta'a ya bude maka kofan kai da'a ya buda ma wa ma babal qabul amma bai buda ma kofan ya karba ba kuma wato ba dacewai biyu ce Allah ya datar da kai ka gano ka yi bauta wani abu ne daban sannan allah ya datar da kai ya baka kofan kuma ka yi ya karba ma wani abu ne daban haka ne ko to saboda haka mai ta roƙon allah ta baraka ta'ala mu ƙara maimaita maganar mu wallahi jama'a sai da adda za a tsira kuma za ku gani duk inda aka yi maganar nan sai ya kai ƙarshe ya ce don haka ba abin da za mu yi banda neman istighfari banda neman tuba banda neman Allah ya rufe mu da rahamansa in ba haka ba zai yi ba ya ƙulu la'arifu billah kun gani ahmad ibn muhammad ibn ajiba fi sharhi harihil hikima wajen sharhin wannan maganan ya ce la ibrata bi ta'ati idza lam yashabaha qabulun ba a la'akari da duk wata ɗa'a da za ka yi in dai Allah bai datar da mutum da karɓa ba la kama la ibrata bis su'ali haythu lam yahsul bihi ma'mul law lam bihi ma'mul kaman yanda ba a la'akari da roƙo idan ka roƙi abu idan abin da kake neman baka samu ba idan kai roƙo kai roƙo kai roƙo abin nan babu babu idh ta'a innama hiya wasila li mahabbatil muta'a domin ita ɗa'a wato bauta wannan ɗa'a da ake cewa a yi wato ita wani tsani ne da zai kai ka zuwa ga samun soyayyar wanda kake ma da'a idan ka kai ga wannan matsayin to shine an karɓe ka har ya kai ga kayi bauta har ka kai ga wanda kake bautan nan ya soka to shikenan maga domin da ya soka rahama zai ma yi ma afuwa ya ma domin ba da'ar da za ta sa a samu wannan sai da wannan abu in babu su babu da'a za ta sa mutum ya samu wannan matsayin ba sai mutum ya kai ga wannan wa iqbalihi ala al da yadda zai fuskanci mai mai da'a idan Allah ya juyo ya fuskance ka ya karbe ka ya soka ko ya soki shikenan komai ya kare shi yasa can ba ku manta ba cikin madaris saliki monita kwanaki da muka yi magana sai aka ce saboda haka wasu da bai tashi karɓar su ba har in sai an tafi da su har wurin kofan misali a jiya kwankwasa amma yin sun ji dawowa za su yi ba za a karɓe su ba ba so su ba ba so su ba tunan haka shi ne nan bi haifu yaftahu fi waje to in ya karɓi mutum sai ya buɗe mutum kofa da ka taho wa rufau an kalbihi wujudal hijab ya ɗauke ma mutum duk wani maganan shamaki tsakanin kai da shi ya buɗe ma kawai shi kenan ya zama na in an samu wannan an zo kusa kenan wa hu ala basatil ahbab ya shimfiɗar da shi ala ahbab a shimfiɗan masoyansa to daga nan ka idan Allah ya samu mutum bawa ya samu wannan matsayin shi kenan idan ya kai nan fa idza fataha laka babal amal وبلغت في تحصيله غاية الأمل غير أنك لم تجد له ثمرة ولم تذق له حلاوة من الأنس بالله والوحشة مما سواه ومن الغنى به والانهياش إليه والاكتفاء بعلمه والقناعة بقسمته فلا تكتر بذلك أيها المريد idan Allah ta baraka wa ta'ala in wancan ya an samu wancan aka ce amma fa'iza fata halaka babal amal idan Allah ya buɗe ma ƙofa aiki kawai kun ga ba a samu wancan wurin ba kenan in aiki kadai aka buɗe ma mutum sai dai ya aiki kawai ya dinga aiki ka kai ƙololuwa wajen gurin samun aikin nan sai dai fa gaira annaka lam tajid lahu thamara baka samu fa'idan wannan ba dan a samu wannan su aikin ne kawai ba moriyan ba za a ansa ka samu wannan abun na baya ba sai aikin kawai walam tuzaq lahu halawa ba ɗanɗana ma gardin aikin ba kawai aikin mutum yake bai kai matsayin da aka buɗa mai yadda zai ji daɗin aikin a cikin zuciyarsa har ya ji son sannan ya samu ba wannan min wannan minal unusu billah na ɗebe kewa ta mutum inda zai ji in ya samu domin wanda ya je in kuka diba cikin uluwul himma da aka ce wasu sun kai ƙololuwar da daɗin bautan ya riga ya sa son allah ya shiga zuciyarsu sun so shi ya so su sai da aka kai ga wani lokaci idan mutum ya ɗaga kai kawai yana tunanin allah nan tabaraka wata ala duk abin da ake a doron ƙasa baya sani har aka ce wani baiwarsa ya kira ya ce mata zai yi azumi ta zo masa da abin da zai yi sahur ta tsaya a gaban shi bai san tana tsaye ba ta ga alfijir zai fito bai anshi abincin ba ta matso kusa da shi ta sassanya mai abincin ya haɗiya so ɗaya ya haɗiya so biyu ya haɗiya so uku daga ne ya daina haɗiya ta ba abincinta bayan ya dawo sannan sai ya juya ya ce mata na ce zan yi azumi alfijir ya kusa fitowa ta ce ai na riga na kama ya ce ya aka yi da shi ta ce ai na baka ka haɗe ya ce a lokacin ba na ban san inda nike ba saboda ya je hadar Allah ta baraka lokacin kawai tunanin shi gaba ɗaya Allah ne kuma nan muka karanta da ku urwatu bin zubair da aka zo za a yanke mai kafa aka ce zai sha wani abu ne saboda a yanke mai kafa ya ce ai baya yiwuwa kana so ka zo kusa da Allah ta baraka wata ala kuma zai zama sabo za ka yi ya ce a bari in ya kabbarta sallah a zo a yanke kafa ya ce ai lokacin da zai kabbarta sallan nan in ya riga ya kabbarta gaba ɗaya zuciyar tana can tana kewayawa ne da kewa al'arshi wurin Allah take baya tunanin abin da ke duniya kuma ya kabbarta sallah aka zo aka sa zarto a kwamurinsa aka yanke kafa kuma bai ji ba kadiba a sa zarto a yanke ma mutum kafa to shine nan ake magana don haka ba da'a ce babban abin ba ɗanɗanon da'a in ya shiga zuciya to ya fi da'an wahala kuma ya fi da'an amfani don shine samaran abin a lokacin da zaka ji ana cewa wasu sun tsinke zuciyarsu ta tsinke ta mutu da gaske ne sun mutu din gaban saboda suna suna tsaya wannan wuri ya fito ko abin ne ba mu samu ba tukuna mai ta dai kokari mai ta neman yadda ake bi hanyar da aka bin nan Allah shi ya shiryar da waɗancan zukatan kuma mai iko ne ya shiryar da mu waɗannan zukatan su ma ya fito ko da haka shine nan idan mutum ya samu wannan dan ya ga yana bautan ay wal wahshatu ay thamara lam tudhik lahu halawa min al unsi billah na ɗebe wannan wal wahsha mimma siwa da yanda mutum zai ɗebe ya daina jin wani damuwa ko kewa ga duk wani wanda ba Allah ba tabaraka wa ta'ala to ba zai samu wannan ba wa min al ghina bihi da yadda za a ce mutum ya wadatu da Allah gaba daya wal inhiyashi ilaihi mutum ya koma gaba daya ya sallama kawai wurin Allah ya koma wal iktifa'u bi ilmihi ko bi amalihi da wadatuwa da aikinsa wal qana'ati bi qasmatihi da gamsuwa da rabon da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi to idan mutum bai samu wancan matsayin ba duk waɗannan ba za su samu ba don haka ba zai ji su ba ba zai ji cewa ya kai inda ba ruwan shi da kowa ba ruwan shi da wani abu. da an kyale shi zai rikice da an taba shi zai rikice falataktar ai bi zalika ayyuhal murid dan haka mutum in kai mai nufin bauta idan har baka samu waɗannan matsayin ba to kakka rudu da bautarka domin har yanzu da saura sai an samu wannan matsayin ne sannan mutum zai san cewa ya kai inda bauta take da amfani ma fata laka babu ta'atihi da yawa Allah zai iya buɗa maka ƙofan kai masa ɗa'a kai masa biyayya wa an hadaka ila khidmatihi ya zaburar da kai wajen yi masa hidima da aiki wallam fita halaka babal kabu. amma bai bude ma kofan karbuwa ba na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu daman mu yi aiki kuma sannan ya bude mana kofar da zai karba ba dan halin mu ba wannan shi kadai ne abin da zai sa tsira don haka ka gani kenan ashe mutum daga ya zaran ya yi aiki ya tunanin ya sha kuskure ne domin yin aikin ba shi ya fi wuya ba a karɓan ma aikin shi ya fi wuya na haka za a iya buɗa ma ƙofar kai aikin amma ba a buɗa ma ƙofan a biya ka ba an shi aikin a baka sakamako ko kuma ta dalilin aikin ya jawo ma ma watakila dalilin ba a buɗa ma ƙofan karɓuwan ba ka ruɗu da aikin ma ya za ka zama ka shiga cikin halaka ya fito za mu ga misalai da yawa duk wannan maganar misalan su na nan gaba zai kawo misalai sosai za a gani kuma za ka ga yadda wasu ɗin suka tafi amma dalilin kuma da yake ilimi bai faduwa a banza dalilin sun san ilimin idan shaidan ya aka nuna masu wancan inda suka rudun da yake Allah ya sanar da su wannan nan da nan sai Allah ya dawo da su akan daidai su tuba ya fito ko sau da haka shine nan za a iya zaburar da kai wajen aiki ko a zaburar da ke wajen aiki to amma ba dole ba ne kuma ya zama an karba kaga kenan yanzu da za a ce mutum yana azumi in kai guda ɗaya ko kai guda biyu sai ka ce to Allah mun gode maka da ka buɗa mana ƙofar mu gane mu yi azumin nan ya Allah yadda ka buɗa mana ƙofan muka yi azumin nan Allah ka buɗa mana ƙofan karɓa kun gane magana da kai dole haka za mu riƙa yi yadda ka buɗa mana ƙofan muka gano mai aikin nan ya Allah ka buɗa mana ƙofan kuma ka karɓa domin ana buɗe ɗaya abu ɗaya ya fito ko? wa alaikun salam na? haka ne haka ne ai an sha faɗi ba ga annabi ibrahim da ya yi ba ba ta rabbana taqabbal minna ba da suka gama aikin ga aikin kuma aikace muna gani yanzu har yanzu alaman shi na nan amma kuma har yanzu karanta qur'ani sai ya ƙara tuna ma cewa da aka yi sai da ya ce rabbana kuma su ga suka dimi matsayin su da zo ne dan uwa ya tambaye ni yake cewa an yi maganan salihina annabi yusuf da ya magana da ya addu'a bayan ya gama Allah ka yi man kaza ka bani ilimi ka bani kaza ka yi man kaza tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin annabi ibrahim ga matsayinsa da aka yi magana aka ce wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin sai ya ce wai shi to wannan salihina shi da yana ganin salihinan nan to ai su annabawa su dama sun riga sun wuce wannan kololuwa abin nan din to saboda haka amma kuma gashi suna magana abin nan ai ita salahiya in dai game da Allah ne martabobi ne na ban mamaki martaba ce ba 'yar karaba ba saboda haka zaman neman wannan abu ne wanda yake ba ɗan kaɗan ba kuma har yanzu a nuna mana cewa kowa daga cikin annaba da addu'a ya tsira in babu ita ba zai yi ba ba aikin shi zai don ko to ko annabi da aka zo magana dai da aka zo ƙarshen magana cewa an rafi ala me yake nema addu'a ce to kuma kalli matsayinsa to annabi ibrahim ga shi an faɗe shi cikin abin nan shi yasa shi ibnul qayyim da ya tashi cikin abin nan tariqul ne sai ya jero ya ce ga mafifita bayan Allah ga matakansu daga nan sai suwa ne daga nan sai suwa ne daga nan sai suwa ne duk a ƙarƙashin wannan amma duka idan aka dunkule aka kai ƙarshe abin da za su gaya ma cewa waɗannan matsayin ba sai dai a roƙi Allah ya bada su kawai ba aiki zai bada su ba ba su samu nan aiki ya fito to da haka shine Allah ya taimake mu saboda haka mutum yayi addu'a Allah ya buɗa masa ƙofan yi aiki kuma a yi addu'an Allah ya buɗa masa ƙofan karɓa to shi ne nan walidha ai wannan wa ashgha wannan ko eh, wa mana aka biha min alwusul walam idan zai iya yiwa a baka wa an hadaka ila khidmatihi walam yaftah laka babal qabul zai zama ya saburar da kai kai aiki amma bai buɗe maka kofan karba ba wa mana aka bi min alwusul ya hana ka ka kasa kaiwa wurin shi ta dalilin wannan bautar baka samu karɓuwa ba haifu ita mata alaihi warakanta ilaihi lokacin da ka dogara ga shi ka karkata zuwa gare shi wa anasta biha ko wato ka ɗebe kewa da wannan bautan wa ashigalat ka halawata mina taraki amma sai ta shagaltar da kai wajen daɗin bautan baka ɗaga ba ila halawati shuhudil mun'imi biha zuwa ka gano daɗin wanda ya ni'imtar da kai da bautan domin lokacin da kake bautan kana yi kana yi sai ka kai ga kaji daɗin bautan kuma kana jin daɗin wanda ya hore ma kai bautan sannan ya yarda kai bautan sannan kuma ya yarda ya karba ya baka ya baka sakamako ba kai ne za ka yi tunkahon kayi kirkin ba a'a ai har yanzu dan baka kai ko'ina ba sai ka je kana jin daɗi da ya taimake ka ya zaɓo ka cikin masu bauta kai bautan ya sa ma sonta ya baka himma to yanzu fatar da kake yi ka yi bautan sannan ya buɗe ma babin karɓa babin ya jawo ka kusa da shi wajen bautan to sai ka ji gardin wannan ka ji daɗi to yanzu ne bautar ta kai inda ake so akwai yan wuya ko walidhalika qala ba'dhum ihdaru halawata ta'ati dan haka wani ya ce ku kiyayi gardin bauta kamar yadda wancan ba gardin bautar ya ji ba da ya shekara 150 yana bautar shi da ya ji daɗin bautan ya ga alaman bautan nan ta yi kyau ta yi kyau sai kawai sai aka ce za a shigar da shi aljanna da rahama ya ce a shigar da shi dai da aiki ai daɗin bautan ne yasa ya ja shi da ya koma ya yi tunanin cewa wannan bautan ba komi bace in an kwatanta da abin da aka yi mai dama zaɓo shi aka yi da shi kenan sai ya ji na ƙasan bautan to sai aka ce kakka rudu da bautakka kakka rudu da daɗin bauta shi kaɗai a aka haɗa shi da daɗin tunanin ka yi a buɗe ƙofar karɓa fa inna ha sumumun katila domin daɗin bauta shi kaɗai wani dafi ne mai kisa zai iya kashe mutum ta wajen wannan kisan na ma'anan cewa ka yi bata karɓu ba na'am li'annaha ay taqbidu sahibaha fi maqamil khidmati takan takura mutum wajen bautan lokacin da yake bautan ta damke shi yayi ta bautan yayi ta bautan yayi ta bautan wa yuharrimu min maqamil muhabbati wa yuhramu ko wa yuhramu min maqamil muhabbati amma sai a hana shi kuma bai samu matsayin kuma Allah ya so shi ba ga bautan amma bai samu wancan matsayin na kabul da zai sa ta dalilin nan a so shi ba wa farqun kabir baina man shagalathu man shagalahu bi khidmatihi wa baina man istafahu li mahabbatihi wajtabahu li hadratihi yace akwai bambanci sosai a tsakanin wanda Allah ya shagaltar da shi yana ta hidima yana ta hidima amma Allah bai zaɓo shi cikin waɗanda yake so ba wanda zai zo da su kusa da shi akwai bambanci sosai wasu za su yi bautan su yi bautan su yi bautan su yi bautan amma da Allah bai buɗe masu ƙofan ya so su ba ƙofan ya jawo su kusa akwai bambanci sosai sun yi bauta amma bai karɓe su ba ku kalli maganan can da malam bakar yake mana magana yake cewa wancan ya ce shi ya sa ya ce shi zai yi bauta ya yi bauta ya yi bauta ya yi bauta saboda in an je lahira ko an sa shi a wuta kada ya tuhumi kan shi ya ce bai yi bautar ba ne sai dai ya tuhumi kan shi ya ce allah bai zaɓe shi ba ne ce allah bai sa shi cikin wanda ya zaɓa ba don ya karɓar masu to bai karɓar masu ba abin haka yake saboda matsayin Allah ya wuce duk inda mutum yake tunani sai dai mutum ya iya yin sai ya hararo iya abin da zai hararo sauran kuma ya ce Allah kai mana afuwa tunda ba a sa shi ba a hana shi kuma duk girman mutum gwargwadon yadda ma yake da girma a wurin Allah to gwargwadon yadda yake ƙara tsoron Allah to ya wanda shi ba kowa ba duk wanda ka sani suka fi sanin Allah to suka fi kowa tsoron shi tun daga mala'iku har zuwa annabawa ba wanda suka fi jin tsoron Allah kamar su to kaga darajar take sa su su ƙara gane girman Allah fa ba wasa bane wannan sanin da suka yi ma Allah shi ke ƙara sa tsoron su shi yasa zakatan wasu suka tsitsinke ya fito ko wannan iqadul himam fi sharhi hikami nashi na abun nan dinsu to wannan shine abu na biyu jim laula jamila satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli ma ba ma dan kyakkyawan rufin asiri da Allah yake ma bayansa ba to da ba wani aikin ma da za a yi cancanci ya karba kunji wani ba dan rufin asirin Allah ba da yayi yi ma bayansa dan yana so mu tsallaka to da ba wani aikin da za mu yi wanda ya cancanci a ce ya karba Musuwa ne ne auna ko a duniya yanzu misali ai akwai matsayin wani da za ka ga ka isa kai mai kyauta ko ka yi mai kyauta sai dai ka ba wani ya kai mai haka ne kwamanda a nan duniya ma ba ana kai wannan matsayin ba ya zama in kana so ma kai ma wani kyauta sai dai in ka san wanda za ka ba kyautai shi ya miƙa mai in ya je can ya faɗi ya ce daga wane ne haka ne ko wani ma ko ya anshi kyautai ya kai sai ya ce kai ba ka isa a gaya mai ma a ce daga wane ba za a dai ce wasu mutane kawai mutanen kirki wasu yan gurup na mutanen wajensu ne suka haɗo wannan abin suka ce a mai shirar da ya tuno ya nemi ku a gaya mai ko suwaye misali ne na bayan don mu gane to ashe kaga dan adam yana da wannan balle to Allah dan haka inda ba dan kyakkyawan rufin asiri na Allah ba tsakaninsa da bayinsa to da ba wanda ya isa ya yi wani aikin da ya isa Allah ya karɓan mai ko shi wane ne saboda matsayin Allah ba wasa ba ne to da ba wanda ya kai matsayin ya yi aiki Allah ya yi masa tafaddul da takarrum ya ce na yi kawo in karɓa to balle ma a yi maganan biya na amin ya hayu ya kayyum amin amin amin ɗan bam malam sani wa alaikumun salam na'am eh ta ce su kwashe abin su ba su ma da wurin ajiyewa ko to ka gani ɗan adam eh to ka gani to ka ga wannan kenan ba dan sun kai matsayin amma yanzu lokacin da za a fito da su kofar gida a ce mutane ku zo ku ansa saba kwa kowa za a yi ba to ka kaga da suka kai inda suka kai misalin kaka ne to shine muke so nan mu gano yanzu inda ba dan rufin asiri na Allah ba da yadda yake son bayinsa da ya masu rahama da ba wanda ya kai matsayin ya aikata wani aiki a wurin Allah Allah ya karba li'anna amala alladhi yakunu ahlan lil qabuli domin aikin da zai kai matsayin a ce a karba in an yi huwa alladhi tatawaffaru fihi shurutul qabul shine wanda sai ya hada dukkan sharuɗan da ake hadawa kafin a karba wa huwa sirrul ikhlasi wa ghayatul huduri shine na farko shine sirrin ikhlasi tsantsa ya zama na aikin nan tun daga farkon shi har zuwa ƙarshen shi babu wani abu ko daidai da tsinke wanda aka yi nufin wani Allah a ciki tsantsa ɗari bisa ɗari kawai ba abin da ake nufi sai Allah wa ghayatal huduri sannan kuma tun daga sadda ka fara aikin har zuwa sadda aikin zai kare baka tunanin kowa sai Allah kuna zai yiwu tun farko tsantsa ɗari bisa ɗari Allah kaɗai ne a zuciyarka ba wani abu da ya faɗo ciki wanda ba shi ba na biyu tun sadda ka fara aikin ya zama na zuciyarka ta kai kololuwa tana nan tare da Allah ba wani tunanin da ya tsallake wajen aikin nan ya tsallaka wani wuri har sai aikin nan ya kai ƙarshe wata barri fihi min alhauli wal sannan kuma a cikin aikin ka barranta ba ka da wayo ba ka da ƙarfi ba don Allah ba da ba kai aikin ba kun abu uku ba tsantsa na biyu zuciyar tana nan halarci tun daga farkon aikin har ƙarshe sannan kuma kai a jikinka kana ji aikin nan ba don Allah ya so ka ba ba dan ya taimake ka ba da aikin bai yiwu ba kana ji a jikinka ba ka da wayo ba ka da ƙarfi sai da Allah ya taimake ka wannan ya ce wa haza fi ghayatul nudur wannan shine abin da yake yana da wahalar samu kwata-kwata ya kai kololuwan mafi yawanci wannan sai jihabe sai wanda Allah ya zaɓi sai cikakkun bayi wannan yana da matuƙar wahalar samuwa a bautan bayi dukansu bayin falaula annallaha Allah subhanahu tafaddala alaina bi jamili satrihi ba dan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana kyauta da falala ta rufin asirinsa ba wa masawina ya lullube mana inda muke munanawa ya rufa mana asiri abinda muke yi na naƙasan nan ya lullube su bi jala'ili lutfihi wa birrihi da manya-manyan tausasawansa da kyautarsa da baiwarsa ma kana amalun ahlan lil qabuli asalan da ba wani aiki da za a karba wallahi asalan kowa bai da komi da kowa zero ne da kowa nan yanzu mu nan da kowa zero ne gaba daya ba ka da komi ba ne da komi ba ki da komi sai dai allah ya lullube mu da kyautar shi sau da haka in an zo wani wurin sai kau da kai in an ji kayi tunanin wani abu sai kau da kai in wani abun ya ɗan fado cikin aikin sai kau da kai in wani ɗan abu na nakasa ya faɗo sai kau da kai shi yasa muke sallah muna sa ran watakila ko ya karba in kuma bai karba ba muna roƙo Allah ya sa kafin mu mutu ya karbi ko da ɗaya azumin nan da muka yi shekara da shekaru ba mu sani ba ko mun samu ya karba ko bai karba ba in bai karba ba muna roƙo ya karba kafin mu mutu shine kawai amma in ba haka ba ba mu da komi saboda sai ya yi wannan sai wanda ya datar da su da wannan falalan sannan ne zai iya rufa masa asiri to inda ba dan wannan abun ba da kowa zai tsinke tsammani ya ce to ba mu da komi kawai amma dalilin yana rufa asiri yana daga kafa nike so in ce duk da yaran ba abun nan bane amma don mu gane ma'anan ne wato akwai wuraren da mun yi na kasoshi da yawa mun yi na kasan sai rufa asiri saboda falalasa da lutufu nashi sai ya rufa asiri ya bar su haka nan bai binciko sauran abun ba inda ba haka wada ba mu da komi to wannan shi zai sa mai tsammanin watakila muna da wani abin da Allah ya karba in kuma babu muna roƙo Allah ya sa kafin mutu ya karba ya fito to shi ne nan Shi ne yake ce yake cewa saboda haka inna ma kana amalan inda ba dan tausayinsa ba da rufa falaula annallaha subhanahu ku duba ganin tafaddala alaina ba dan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana kyauta ta baiwa ba bi jamili satrihi da kyakkyawan rufin asiri in ka ji rufin asiri mu ya faru ba kai aibobi na boye ba ba bayyana ma an aka rufe asiri fagabta masawina kun gani ya lullube inda muka munana bai bayyana su ba ya rufa asiri bi jala'ili lutfihi da mafi darajan tausasawa wa birrihi ma kana amalun ahalan lil qabuli aslan to da ba wani aiki da ya cancanci a karba tun farko ma ba wanda ya cancanci Allah ya karba babu shi babu aikin da ya cancanci Allah ya karba walakin alladhi manna bi wujudil a'mal yamunnu bi wujudil qabuli wal iqbal sai dai Allah tabaraka wa ta'ala saboda kyautar da yayi mana ta samar da wannan ayyukan yace mu yi to kuma yanayi mana kyauta kuma da in mun yi ya yadda zai rika karba da dinna kasassu kuma ya fuskance mu ya famu ya juyar da mu ya samu ya fuskanci al'amarin in ba haka ba da zai kau da kai ne to amma saboda kyautar da ya ba mu ta wasu ayyukan da rufin asirin nan nashi sai ya yadda a cikin rufin asirinsa to zai bari mu wasu ayyukan kuma sannan ya buɗe mana ƙofan ya karɓa da fadlihi da falalarsa kawai amma ba dan an cancanta ba Allah ka saba mu wannan falala al ma'ana qala Allah ta'ala dan wannan da wannan ma'anan ne Allah ya ce ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu waɗannan su ne wanda za mu karɓa masu mafi kyawun abin da suka aikata kinan kaga akwai da yawa ayyukan to in Allah ya so da rahama sai ya je sai ya kalli daga cikin ayyukan wane ne ya fi kyau sai a zaɓo shi sai shi ya karɓai to in ya karɓai sai ya biya sauran da wannan shi ne don a samu rahama kawai in ma haka ba zai yi ba Allah ka samu ciki fa'abbara bi an to ku kalli da ya ce bi an da aka ce ula'ika alladhina taƙabbalu anhum ahsana ma amilu wannan shine sirrin alƙur'ani. kuma wannan ke nuna cewa mutum in dai ba wurin masanan ƙur'ani ne za a je a ji ba malamai da suka san abin da suke su rubuta littafi mu karanta mu kokari mu gane mai suke nufi wallahi ba za mu gane ƙur'anin nan ba domin yanzu ku kalli wani sirri nan da za a faɗi a nan da ya ce ula'ika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu idan muka ɗauki mu fassara mu ta tarjama kawai sai mu ce waɗannan su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai karɓan masu mafi kyawun abin da suka aikata to wannan anhum din ba a ce minhum ba sai aka ce anhum sai aka ce ba a ce ula'ikan ladina na takabbalu minhum ahsana ma amilu sai aka ce anhum ahsana ma amilu aka ce wannan anhum din da aka ce alaman sai da aka yi masu afuwa ne sannan aka karba da baya afuwa ba wallahi ba za a karba ba na wani tajawazu an sai ya ce to kaji fa'abbara bi an sai ya sa an allati tadullu ala tajawuzi wanda take nuna sai da aka yafiya sannan aka karba kun ga kenan idan mutum ashe ya aikata aiki dan barno sai da aka yafe mai aka yi haƙuri aka yafe mai can yayi ba daidai ba aka yafe mai aka yafe mai sannan aka yadda aka karbi aikin to kuma yanzu in ya gama shi da aka yafe mawa aka yafe mawa sannan karɓi aikin kuma ya yi tunƙaho da aikin ba sai dai ta godiya ba yanzu da ya samu aka karɓan amin wallam ya ƙulna taqabbalu minhum ba a ce minhum ba faka annahu qala ula'ika alladhina natajawazu anhum fi a'malihim fa ha minhum to kun ji waɗannan su ne wanda za mu yafe masu tukun mu kau da kai kan sakakin da suka yi mu kau da kai akan naƙasar da suka yi aikin da naƙasa shi da illolinsa da suka yi muka yafe masu sannan muka yadda yanzu mu karɓa wallahu ta'ala alam wa min haƙƙin lahi alal abdi idan aqbala ala ibadatihi an ko ya abudahu wa la yushrika bihi shai'a yana daga cikin hakkin da Allah yake da shi akan bawansa idza aqbala ala ibadatihi idan bawan nan ya fuskanci zai bauta ma Allah ya juya ya kama bauta an ya abudahu wa la yushrik bihi shay'a ya bauta ma Allah kada ya hada shi da kowa wannan dole ne la ya ya'ba'uhu limadhil madihi la ya abu limadhil madihina ailahu kada ya damu da yabon masu yabo in za su yi masa walayat ma'ubi bi jaza'i ghairi jamilin ay safaha Allahu anhu wa qabuluhu lahu walayat mau bi jaza'i kada ya zama na mutum yayi wani kwaɗayi bi jaza'i ghairi jamili wato ya da wani sakamako wanda zai tunani wanda yake ba mai gaira jamili safahillahi an kada ya yi kwaɗayin wani abu in ba kwaɗayin tunanin kyakkyawan afuwan da Allah ya yi masa da kuma karban aikin da zai masa ba kada mutum ya tunanin wani abu da zai yaban masu ko shirka na farko yana tunanin wasu ko yana wani abu kawai a zuciyarsa babban abin da zai yi yana fatan Allah ya masa afuwa a cikin aikin nan abin da bai yi wanda ya cancanta ba ya karba haka ya karbi aikin amin lakin man yu'addi addi al li maulahu kamilan ghairu manqusin aka ce sai dai fa yanzu wannan halin da aka yi magana na cewa in an zo bauta sai mutum ya riƙa yin wannan tunanin bai hada Allah da kowa ba baya tunanin yabon mai yabo sannan ba wani abin da yake kwaɗayi sai fatan kyakkyawan afuwa Allah ya masa afuwan na ƙasar da zai yi cikin aikin ya karɓi aikin a haka ya ce sai dai wane ne mafi su wane ne haka wane ne zai bada wannan wake bada wannan haƙƙin wane ne yake ba Allah cikakken haƙƙin da ya cancanci a bashi wajen bauta babu na ƙasa la yakadu ahaduna ay jizo amalan salihan mimma yataqarrabu bihi ila Allah hatta tadhuba salamatul qasdi ilayhi min ghamari madhil madihina aw qadahil qadihina lahu ya ce zai yi wahala a samu wani mu yanzu da za a ce wani aiki aiki na kwarai kyakkyawan aiki ma yi taƙarrabu bihi ilallah daga cikin wanda ake yi don a nemi kusanta zuwa ga Allah ta wa ta'ala hatta ta zuba salamatul qasdi ta zubu face sai kaga wani nufi na irin wannan barbashin ƙuran yabo sai ta fada ciki in ba yi sa'a ba sai ya ji daɗi in ba yi sa'a ba sai ya yi murna in ba yi sa'a ba sai ya ƙi yin wani abun don kada masu suka su soke shi to ai kaga wanda zai kubuta daga wannan sai wanda Allah ya so sai yan kaɗan su ne za su kubuta daga wannan ƙuran ta yabo ko ƙura suka a wajen aiki kana zuwa wani abun ka ce to ai yanzu in ban yi ba sai a ce kaza ai yanzu da na yi sai a ce kaza da ka zo shi kenan ƙuran nan ta faɗo sai dai ta wata ƙuran wani ƙuran sai ta lullube shi gaba ɗaya wani ƙuran barbaɗinta ne wa qalla mithla dhalika wa qul mithla dhalika an sadaqati wat tabarruat ka faɗi wannan in kana so ka lura ka gani sadakoki ne in wajen sadaka ne wat tabarruat ko sauran ayyuka mubarra'at ko mubarrati wa anil anshitatil khairiyya ko duk wasu ayyuka na alkhairi wal a'malil jihadiyya ko wasu aiki na jihadi duk wannan zai iya faɗowa ciki wa an shitatin nushi wa da'wa ko wasu nishadi irin na yin nasihohi ko zuwa ga kira zuwa ga Allah duka za a iya zuwa ko yabon kuran yabo ta zo ko kuran suka ta zo kai tunani in kai za a ce ma kaza ko in maka ba za a ce kaza ba fa inna sha'na fiha fi ghalibil ahyani wato al'amura mafi yawan lokaci a irin waɗannan an ta ta tahawwala ila tijaratin rabihatin aibidan nafsi shi ne mutum ya koma kawai tunanin shi wani kasuwanci ne da zai ci ba kawai don ba daɗin ransa kawai ba wai don Allah ba duk an fada za wani abu zai faɗo wa an tuzafa li tahqiqi ma'aribiha ko ko mutum yana aiki saboda ya tabbatar da manufan ran shi kawai ya samu biyan bukata wastithmari masalihiha da samun abin da yake na maslahan rai rai shi ya ji daɗi amma ikhlasu liwajihillah amma a ce mutum komi zai yi tsantsa kawai saboda Allah ne ba wani abu da zai shigo ciki wal indifa'i fi zalika ilastin zalirin Allah. ya zama na mutum gaba ɗaya ba abin da ya tusa shi wannan aikin sai saukar da kanshi a matsayin yarda Allah kawai yake nema fa in wujida kullum min fil khatiri wal qasdi ko fa in wujida kullum huma fil khatiri wal qasdi fa sha'anu fihi an yabdhula fi gubari hadhihi al afati nasiha al eh, nafisa ko nafsiya idan ko an samu wannan gaba daya a tunanin mutum a manufarsa ma duka ya zama na tsantsa kawai saboda Allah za a yi wannan to al'amarin yanzu shine mutum ya yi ƙoƙari ya kori duk wani ƙurar da za ta faɗo masa ta hanyar aibobin ran nan dole sai an tare su in ba haka nan ba sai ka riƙa yi kana lura kana ganin cewa abun nan fa duk da kana yin shi to sai ka yi ta roƙon Allah taimakon cewa Allah kada ya sama wannan abin shi yasa ka ga magabata ko yaban su akai ka kalli Umar dan Khattab aka ce wata rana ana tafiya tare da shi da sahabbai kawai ba san zai juya ba sai ya juya kawai wasu suka fadi ma saboda kwarjinin shi da ya juyo kawai sai fashe da kuka aka ga yayi ta kuka yayi ta kuka aka tambaye shi ya ce abinda ya ce aka ce ya aka ya ce ya Allah abinda muke roko ya Allah ka sa yadda ake ganin mu anan a lahira mun fi haka kun gane magana da haka ko maganan kirkin ka akai ko maganan wani ne abin nan yayi ko ka ce alhamdulillah ka ce ya Allah ka sa yadda kake gani na dinnan nafi haka wurin Allah ka sa abin da gaske ne kada a zo a rika ganin ka mutumin kirki ashe a wurin Allah gaba ɗaya Allah baya yi da kai kada a rika ganin ki baiwa Allah ashe kin yi nesa da Allah tuntuni baki sani ba to shi ne nan da haka ko mutum ya samu ya samu ikhlasin nan ya samu ya dage ana yi to sai ya rika roƙon Allah ta baraka wa ta'ala a tunaninsa da manufarsa ya rika roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya raba shi da duk wannan ruɗun na aibobin rai da wannan mukasara na yawan neman samun wani abu da yawa falau kana qabulullahi lit-ta'ati wal ibadati allati yataqarrabu an-nasu biha ilayhi mashrutan bitajarrudiha wa safa'iha min hadhihi al-afati idan lama qabila Allahu min ahadin minhu ayya ta'a aw ibada subhanallah da za a ce duk ibadojin da muka yi duka wanda bayan Allah suka yi ko suke neman kusanta zuwa ga Allah fa sai ta hada duka waɗannan sharuɗan nan babu maganar ɗaga kafan nan da Allah ke yi a ce kowa sai ya yi wannan sharuɗan nan gaba ɗaya wanda ake yi mashrutan bi tajarrujiha cewa tsantsa sai an yi ta babu maganan wani Allah a ciki tun daga farko tsantsa saboda Allah aka yi wasafa'iha sannan sai ta zama wankakka tangaram min hadhihi al na waɗannan aibobi na rai irin wanda ke faɗo wa mutum na ayabe shi ko ka a soke shi sai an wanke rai daga gare su idan lama qabila Allah min ahadin minhum ayyata aw ibada to da kuwa Allah ba zai karɓar ma kowa da'a ba ko wata ibada da ba wanda zai wani abu wurin Allah Allah ya karɓa da an samu matsala kenan da ba wanda zai sha Allah ka tsare mu na amala dan malo haka yake dan barno haka yake haka ne haka ne haka ne wallahi ba garanti dan barno haka ne haka ne ka gaskiya ka fahimci karatun nan sosai dan barno Allah ya ba mu mafita cewa yanzu dai a karatun nan shi dai abin da ya fahimta za mu dage mu yi ta aikin nan ba maganan mutum ya yi tunƙaho da wani abu kuma ba maganan garanti mutum ya yi ta aikin nan ba dare ba rana har mutuwa kuma wannan gaskiya haka yake sannan bugu da ƙari na biyu kullum kai ta'adda abin da aka ce ma ga abin da ake koyo na addu'an da annabi ya koya sallallahu alaihi wasallam kamar wanda muka ba da jiyan nan ka yi ƙoƙari koya za ka yi ka riƙe su ko yagen littafin za ka yi ina ka ne ka sa shi aljihu ka rika yawo da shi ko ka sa a wayarka duk sadda ka samu dama minti biyu minti uku ka ɗauko kawai ka ɗauko ka roki Allah waɗannan adoyin idan Allah ya ba da sa'a wata rana ka yi radda Allah ya tashi an san bayinsa ko kai sa'a kai mala'iku suka taya ka kuka yi amin in Allah ya sa ka shiga shi kenan to ne kawai ya amin amma da'a in dai sai ta haɗa duka abin da ake so to ba wanda zai abin da Allah ya kai wanda ya kai yayi abin da Allah zai ansa wa hadha ma qasadahu ibnu ata'illahi inda ma qala wannan shine abin da wannan bawan Allah malamin nan ibnu ata'illah ya ce lokacin da ya ce laula jamila satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli ya ce inda ba dan kyakkyawan rufin asirin da Allah ke mabayinsa ba to da babu wani aiki da ya cancanci Allah ya karba shine ma'anan falkabolin qabulul yukrimullahu bihi ibadahu wannan karban da Allah ke karrama bayansa da shi in sun yi aiki ya karba idh yataqarrabuna na bi ta'ati wal ibadati lokacin da suka yi wani aiki na bauta na sadaka ne ko na azumi ne ko karatun ƙur'ani ko wani aiki na ɗa'a duk da mutum ya yayi laisa mabniyan ala in jazihim li kamili ba wai an yi shi don sun yi abin da ya cancanta ba ne ba za a karɓa ba ne don sun yi abin da ya cancanta yanzu a karba in dai don cancanta ne ba wanda ya isa ya aikin da ya cancanci Allah ya karɓa inda sai ya haɗa duk abin da za a ce amma an yi haka ne a don kawai a ce a rangwama mana shi ne nan in ai mabniyan ala in jazihim likamili ko likamili mi likamili ma talabahu minhum bi adabihi wa shurutihi ba ya karbi aikin nan bane dan a ce su bayin sun kai abin da aka nema wurin su na ladubba da sharuɗa wato abin da muke so mu ce nan in dai sai an kalli ladubba da sharuɗa da sai mun cika su za yi aikin da Allah ya karba to ba wanda zai aikin da Allah zai karba don haka duk ayyukan da muka yi waɗanda ake sa ran ɗin ya karɓan mana ya yi mana afuwa ne ya kau da kai ne saboda karamcinsa ba don mun cika ladubban ba ba don mun cika sharuɗan ba amma zai taimake mu ya karɓa saboda yana so yi mana rahama kun gane ko Allah ka sa Allah yi mana rahama wa anna lahum dhalika to ya kuma za a yi bayi su a ce su samu wannan sharuɗan in an ce sai mun haɗa waɗannan sharuɗan ko mun haɗa waɗannan ladubban to ya za mu samu su ba za mu iya ba saboda haka ba zai yiwu ba wa inna ma huwa mabniyun ala ma huwa sha'anuhu min tajawizi akhata'ihim wal ghabdi an hafawatihim wa satri uyubihim kujalayi wannan karɓan da Allah yake yi na bayi ya karɓar mana ayyukan nan inna ma huwa mabniyun ya ginu ne a kan ma huwa min sha'anihi Allah ya kau da kai game da kurakuran da muka yi a cikin bautar in kai bauta in nayi bauta in kika yi bauta to in Allah ya yi niyan ya karɓa to sai ya ɗauke kanshi ladubban duk da yake so a cikin wurin sharuɗan da di yake so a cikin wurin sai ya kau da kai sai ya ɗaga mana ƙafa kun gane ko walgabdi an hafuwatihim ya runtse ido a inda muka yi tuntuɓe ya yi kaman bai gani ba kaman a ce irin ɗaga kai ko ba ɗaga kai na rena mutane ba a'a ga kurakurai ya gani sai haka sai a wuce ya fi waɗannan kurakuran shine gabdil basar an hafuwati wa satri uyubihim da kuma rufa mana asiri a kan aibobi in za a tono aibi ba wanda zai aikin da Allah zai karba don aibin ya riga ya fusatar da Allah balle ya karbi wani abu na alheri in an ɗauko kurakurai kurakuran sun riga sun yi yawan da sun ɓata aikin sun damalmala shi ta yadda ba ma aikin ba zai ma bullo balle ma ga hasken aikin balle ma karba in an kalli tuntuɓen da aka yi wajen aikin nan an yi ba daidai ba nan an ɗora shi ba daidai ba sun yi yawan da sai dai a zubar da aikin gaba ɗaya don kurakuran sun riga sun fi ƙarfin aikin gaba ɗaya ba ba abin da za a sa ciki na ya ishe mu haka jama'a mu bari sai gobe in kaddara Allahu albaka Allah ka ba mu mafita kuma Allah ka taimake mu mu sa wannan abu a cikin zuciyar mu duk ayyukan nan mu ta kallon su haka na haka kullum mu ta roƙo Allah tabaraka wa ta'ala wa alaikum salam haka yake gaskiya ne gaskiya ne allah taimake mu mu dage mu duba littafin nan mu je mu rika diba karatun nan yana da matukar muhimmanci ko mutum ya yi ta kawo shi kusa kusa da shi yana tunani kai ta kallon ayyukan nan kai ta kallon ayyukan nan dan ba za ka ƙara tuno da wani aikin ka kai tunanin cewa wai ai kai kana ma da kaza ba kawai duk hanyar da ka ga kawai ga wani abun da za ka ƙara yi kai fatan kawai Allah ya buɗa ma yanda za ka yi ka yi shi Allah ya buɗa ma kofan karban nan kawai ka sa shi a cikin ranka wannan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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك